Ranar 18 ga watan Disamba na daga cikin ranakun da 'yan Nijar ke ɗauka da muhimmanci, kasancewarta mai nasaba da shirin samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. Sabili kenan idan ta zagayo ake yin waiwaye a dangane da muhimman abubuwan da suka wakana a ƙasar na ci gaba ko san haka. editan jaridar niya m4 tahir garka na daga cikin masu murnar ganin ranar 18 ga watan disamba jamhuriyar nijar ran nan ne an ka aiheta. kamar rana aihuwar mu ce birthday ne namu abun nan kenan dole ne mu hito mu murna amma a tsawon shekaru 64 nan Niger ta samu wani ci gaba kuwa a Niger ta samu ci gaba man ta samu ci gaba kwarai na kowane fanni abun nan kadi ba yanzu ko hanyoyin da a cikin kasar ka ta Niger waɗanda an ka zuwa na gudura a da babu su makarantun ne waɗanda akwai nan cikin wannan ƙasa da zuwa firamare har sakandare har jami'a ada babu su malaman makaranta duka ka gani yan ƙasa gani da ko ka gani daga wani waje ake zakkuwa mu da abun da malaman makaranta a nasa ra'ayin mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka na FSN Abdu Idi ya ce ci gaban da ake ikirarin an samu a Niger ba zai bayyana ba a zahiri muddin ba a warware wasu tarin matsalolin da ake burusu da su ba yana da kyau mu zama tsintsiya madarmin ki daya kasar tamu ta zama jamhuriya me jamhuriya a ce makaranta ba ta da matsala a ce noma bai da matsala a ce mun ciyo kan wanga matsala ta tsaro a ce an shunhuda adalci a cikin ƙasanmu wasu 'yan tsiraru ba su wasa da kuɗin ƙasa ana kallon kamata ya yi sa kishin ƙasanmu cikin zuciyarmu mu san ta mu ce mu duka da masu iko da 'yan adawa da 'yan hula da kowa da kowa ƙasar ta kowa ce. Jami'in yaƙi da cin bashin ƙasashen waje a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar RNDD Salisu Amadu ya yaba da ci gaban da Nijar ta samu a fannin tattalin arziki ko da yake yana mai nuna damuwa game da yadda ake kasafta dukiyoyin ƙasa. Can da tiya hatsi dala uku ne ko dala biyar albarka gare su kuɗin na da kai da kanka in ka canza jika ɗari ka shiga kasuwa wallahi za ka ka kullo ƴan kayayyaki a cikin leda ka rasa wai sata aka ma ko kayan ne ka siyo a rako canza sai ka ga da jika guda kayan da za ka siyo sai kai wajen wata kana ci to in ka lissafi abubuwa ne ta ka su ta rabu a jawabin da yi wa al'ummar ƙasa albarkacin zagayowar wannan rana shugaba muhammad bazum ya yi bitar halin da nijar ke ciki a yau shekaru 64 da zama jamhuriya matsalolin tsaro da yaƙi da cin hanci da maganar adalci a shari'a na daga cikin muhimman batutuwan da ya ayyana shirin jan ɗamara a kansu ya kuma gargaɗi 'yan ƙasar akan maganar haɗin kai domin sai da shi ake samun ci gaba mai ɗorewa a cewarsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.